وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله يو منا بيرقى وتا رمضان رمضان الله صلى الله عليه وسلم daga garin makka zuwa garin madina shekara ta dubu ɗaya da da arba'in, wanda ya zo daidai da goma ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam salam idan tarihin ya inganta shekara ta dubu biyu da goma sha tara. muna wa Allah godiya muna kuma ƙara jaddada godiya gare shi wanda a cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa da hukuntawansa ya sake haɗa mu a wannan dare mai albarka daren asabar. a kuma wannan mahalli mai albarka shine masallaci ɗakin Allah ba dan komai ba sai don ci gaba da karantar da juna abin da ya shafi ilimi na addinin musulunci wanda muke karanta alkur'ani mai girma saukakken littafi daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma muke ƙoƙarin fassara shi bisa ga yadda magabata suka fassara domin mutafukan tafarki madaidaici mutafukan haske mai kyawu wadda zai jagorance mu tiryan-tiryan har zuwa gidan aljanna gobe kiyama to muna wa Allah godiya muna kuma ƙara ba masa muna roƙonsa yadda ya tara mu a wannan guri mai albarka ya yi mana arzikin haɗuwa haka hakanan a cikin gidan aljannar rahama gobe kiyama dukan ma'anan kowa yana da irin bukatunsa na alkhairi muna roƙon ubangiji ta ala ya biya masa kuma kowane ɗaya daga cikinmu yana da wasu matsalolinsa ko damuwoyinsa da ke damunsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa damomin ya kuma tafiyar masa da mushkilolinsa to kamar da kuka sani dai a daidai irin wannan lokaci babban malaminmu doktor idris abdulaziz shine ke gabatar da tafsirin alƙur'ani a daidai wannan lokaci amma a yau Allah maɗaukakin sarki bai ga daman gabatar da tafsirinsa a wannan muhalli ba sakamakon wani uzuri da ya bijiro masa wanda insha Allahu ta'ala idan malam ya kammala uzurinsa zai dawo ya ci gaba da tafsiri kamar yadda ya saba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon kammala wannan uzuri lafiya Allah kuma ya ba shi iko na ci gaba da karantar da mu littafin alƙur'ani da fassara mana shi bisa ga yadda magabata suka fassara Allah kuma ya sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba to idan ban manta ba a tafsirin da malam ke gabatarwa a daidai wannan lokaci yana nan ne cikin sura ta biyu a jerin gwanin surorin alkur'ani daga sama suratul baqara ina gani haka ne ko a jiya in ban manta ba ina ga kamar ya tsaya ne a aya ta biyu. da 65 haka ne? da shida? da biyar dai ina ce ya tsaya ne a wa matsalin ladina yun fi ƙuna amuwalar kuma butura a marbatinla wata tibitan min an fusihim ka matsalin jannatin da rabuwatin asaba hawa bilun fa'atat ukula hada ifai fa'in lamisi bi hawa bilun wallahu bima ta'maluna basir a wannan ayan ya tsaya ko aya ta 265 yau kenan sai mu ce za a tashi akan aya ta 266 haka ne to Allah ya ba mu dace Allah taimake mu a kafin mu kai kan ayan idan ba ku manta ba ayoyi da suka gabata a baya suna kwadaitarwa wajen ciyarwa fi sabilillahi taimakawa addinin Allah ciyar da addinin Allah gaba da abin da Allah ya azarta mu da abin da Allah ya ba mu domin dukkan wani abin da ka gani tare da kai na wata ni'ima ko ni'imar dukiya ko wata ni'ima daban wadda ba ta dukiya ba to wannan ni'imar daga Allah take idan ka ga kana tattare da dukiya to dukiyar nan ya baka Allah shi ne ya baka ba karfanka bane ba dabaranka bane ba wayonka bane ba iyawanka bane ba tattalinka bane wane ne ya baka Allah shi ne ya baka domin wani ya fi ka wayo ya fi ka tattali ya fi ka ilimi ya fi ka tanadi ya fi ka dabarun tara dukiya kai ya ma karanta economics amma ba shi da komai haka ne ko ba haka ba ne saboda haka Allah ya ce ka ciyar ka taimaka wa addinin Allah wa addinin Allah ruwa karka hana addinin Allah taimako cikin abinda Allah shi ya azarta ka da shi karka ci gaba da kamanceceniya da sifanka na yaranta lokacin da kake yaro alhali ka riga ka girma wani irin sifa nake nufi irin sifan yaranta wato yaro yana da wani abu yanzu inda za ka zo ka samu yaro sai ka sa hannunka a aljihu sai ka ciro minti ka bashi ka ce gashi na baka kyauta inda wannan lokacin za ka sake miƙa mai hannu ka ce sammun sai ce mm sai ya hana to ɗan adam so da yawa wani lokaci har ya girma baya rabuwa da irin wannan hali irin na yaran taɗin ta ina ta wajen neman taimako fi sabilillahi na addini a gudansa idan aka zo neman fi sabilillah allan da ya bashi dukiyar allan da ya azurta shi da dukiyar allan da ya hore masa dukiyar shi ya ce ya ciyar kuma allan ma ya yi alkawari in ya ciyar din zai ninninka masa zai rubanya masa amma dan adam idan aka ce taimaka fi sabilillah sai ya mai da hannunsa baya ce mm, mm, ba zai bayar ba sai manta Allah ne ya bashi sai manta Allah ne ya hore masa sai manta Allah ne ya sare masa to kaga wannan shine butulci innal insana li rabbihi lakanud lalle dan adam mai tsananin mutulci ne gawa ga ubangijinsa Allah ka mu da butulci sa'annan har ilau ayoyin da suka gabata Sun razanar da mu sun firgitar da mu sun mana gargadi akan riya yin abu ba don Allah ba da kuma gori wato ka gorantawa mutum bayan wato ka goranta masa abu bayan ka bashi abin wadda babu abin da ke jawo gori sai riya duk mutumin da kaga zai bayar da dukiya ko zai yi wani alkhairi ko zai yi wani abin alasan barka sai daga baya ya dawo yana gori akan wannan abin to dama ba don Allah ya yi ba in dai har don Allah ya yi ba zai sake tuna wannan abin ba wato abin da yake jawowa yake yin gori yakan yi ne saboda dama ya bayar da alkhairin ne ko ya bayar da dukiyan ko ya yi taimakon ko ya yi agajin saboda ya samu godiyan mutane saboda a yabe shi saboda a girmama shi saboda a martaba shi saboda a kaddara shi to a sa'ilin da ya ga wanda ya ba dukiyar ko wanda ya wa alkhairin ko wanda ya wa abin arzikin bai gode masa ba ko bai yabe shi ba ko bai girmama shi ba ko ya saba masa to daga lokacin kuma sai ya fara gori nan na bashi kaza nan na masa kaza lokaci kaza ban masa kaza da kaza da kaza da kaza ba to da zaran kayi wannan aikin ka ya rushe kuma kana cikin waɗanda Allah ba zai kalle ka ba gobe kiyama me da tabbata a hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka in za mu yi aiki mu don waye mu don Allah kar ka yarda da alamar wasa ko da wasa kar ka yarda wani aiki wanda ake yi don Allah amma ka zo kana yin sa dan mutane su gani ko dan mutane su kambama ko dan mutane su girmama ko dan mutane su ce wane kaza karka yadda kai wannan wallahi ka yi shi za a marbatilla din neman yardan Allah amma duk abin da ka ciyar komai yawansa inda dukkan dukiyar duniya din kai Allah ya ba ba wanda aka bashi wani kaso na wani abu na duniya sai kai kadai aka baka sai ka ɗauki wannan dukiyar gaba ɗaya ka ciyar da ita amma sai da mana ciyarwan ba don Allah kai ba kai ne don a ce alhaji ne akwai ƙoƙari ustaz ne akwai ƙoƙari honorable ne akwai ƙoƙari wane wane akwai kokari ai su suke taimakawa addinin nan su ne suke kaza su ne suke kaza kai don wannan ne kai aikin banza baka da riba baka da lada baka da sakamako gobe kiyama aikin ka sunansa fura abin shekarwa wanda wannan zamani idan ka duba riya ta yi yawa kuma alama ce alamatun min alamatis sa'a alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama za a dinga yin abu ba don Allah ba za a dinga yin abu ba don Allah ba aikin Allah ne za a yi amma ba za a yi don Allah ba za a yi don wani Allah yanzu wani bayan ya yi aikin alheri bari na baku misali misali ko makwabcinsa ya taimakawa misali ya ba makwabcinsa buhun shinkafa ko ya ba makwabcinsa kyautar riga ko ya ba makwabcinsa ɗan wasu kuɗaɗe ya yi cefe ne idan kai wasa inda zai ga makwabcin ya zo wucewa kawai sai ya ƙirƙiro wani abu ba fa tambaye shi ba <laughs> wallahi ai <laughs> wane wallahi da zan je da na gani he da ni tausayin sa wallahi Allah yana fama da rashi shi yasa ma na jiya din nan dan wasu kobbai da na samu ce, to ai mu ne mu dinga taimakawa talakawan shi ne dan aika masa dan dubu biyar da ce yace fe ne to wa tambaye ka wa tambaye ka kaga wannan duka alama ne neman neman a sani da neman aji da neman ayaba ko ko mutum ya dauko abu ya kawo fi sabilillah amma wai ya fi so sai an kira sunansa a mimbari alhaji wane ko honorable wane ko mai girma wani, ko mai daraja wani, ko mai martabawa ne ko mai kima ne ko Allah taya maka wane yayi kaza to ya kamar sai me da kar mu yadda muna yin aiki don wani Allah komai za ka yi kai don Allah in karatu za ka yi kai don Allah in wa'azi za ka yi kai don Allah in kyauta za ka yi kai don Allah in sulhu za ka yi kai don Allah in ziyara za ka yi kai don Allah in zumunci za ka sada ka sadar don Allah kar ka sadar dan a cewa ne yayi in ka sadar dan a cewa ne yayi yi asara kuma yi don. a cewa ne ya yi shi ke jawo gori shi ne ke sa da an samu ɗan wata matsala kaɗan sai ka na cewa ka duba fa nan nan nake tashi daga nan da je ziyara nan ya kwanta a asibiti kullum ne nake kai masa abinci nake kai masa kaza da kaza da aka zo biyan kuɗin asibitin sama ni na cika masa dama ka cika dan ka gaya wa mutane ne ko ka bashi dan mutane su sani ne to daga nan kuma sai ka fara tunda ba shi da mutunci tunda shi ba dan arziki bane duk bai dubi abin da na masa ba na masa kaza na masa kaza na masa kaza amma duk bai gani ba ina ronka da ambaton wannan magabata in sun baka kyauta ba sa son ma ka sani ka san ma waye ya baka karanta ga aliyu bin Husain bin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da mai baitin ya ɗauki nauyin gida ɗaya ɗaya har gida ɗari shi yake ciyar da su yake ba su abinci wannan ciyar wanda yake ba wasu yake aikawa su kai ba ka san wani shi in ya tashi bayarwa yakan bayar ne ku kaiwawa ne ya faɗa a cikin mutane saboda aji a sani cewa yana bayarwa amma shi in ya tashi tsakar dare yake ɗaukan buhu na abinci ya saka a bayansa ya je kofar gidanka cikin duhu ya ajiye maka yana ajiyewa sai ya kwana ya juyo da gudu saboda ma kar ka ga waye ya kai maka abinci shi na ne ibita ga amarzatillah kuma waɗanda ake ba su abinci ma ba su san wa ake ba su ba kaji ba waɗanda ma ake ajiye musu wannan abinci din ba su san wa ke ajiye musu ba amma alkawari ne na Allah in har ka yi abu don Allah ko ka ɓoye shi bayan rayuwanka sai Allah ya bayyana shi sai Allah ya bayyana shi kaga wannan ai asirance abin amma abin ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana inda aka gane shi ke ciyar da wa'annan mutane an gane ne lokacin da ya mutu wa'anda suke samu wannan abincin sai suka daina samu aka dubi jikinsa sai aka ga inda wato alaman gurzan buhu inda buhu ke gurza a jikinsa aka gane alamar aka ce ashe wannan bawan Allah shi ke kawo mana abincin nan a cikin magabata akwai wanda ya azumi na nafila shekara arba'in matarsa ma ta sani ba shekara arba'in matarsa ma bata sani ba ta yi ya kai tambaya ka to ya za a yi a ce kullu yana tare da matansa amma har yi azumin shekara ba ta sani ba yadda lamarin ke kasancewa shi kullum baya wuni a gida da safe yake fita in an girka abinci aka bashi sai ya karba sai ya tafi da shi in ya tafi da shi sai je ba da shi sadaka fi sabilillah ba zai kuma dawo gida ba sai dare yayi in dare yayi sai ya dawo kaga lokacin lokacin cin abinci ne sai ya ci abinci abun sa ba ta san yayi azumi ba kai ga abu hanifa a nan abu hanifa wata rana wani ɗalibinsa ya samu matsala Allah ya turo jarrabawa ga dukiyar ɗalibinsa abu hanifa na kallon fuskan ɗalibin sai ya gane akwai matsala tare da shi abu hanifa ya ɗauki kuɗaɗe masu yawa ya saka a wani guri ya rufe ya ɗauko biro ya rubuta saboda mutanen da suna da tsoron Allah in mutum ya ga dukiya haka nan kawai ba zai amfani da ita ba ba irin wannan zamani na yaki halal yaki haram ba wani kowace irin dukiya ya samu ba abin da ya dame shi kawai hamfuda zai shi zai saboda ya samu kwanciyar hankali abu hanifa sai ya ɗauko wasika ya rubuta dinari ɗari biyar ne sai ya rubuta a cikin wasikar ya ce wannan dukiyar ta zo maka ne daga abu hanifa kuma dukiyar ta halalce ka ci cikin kwanciyar hankali abu hanifa ba da dama ya kira shi gaba daga baya ba shi ne ba da dama ya tura wani alibi ya kai masa sai shi ya kai da kansa amma kuma a sirrance ya kaiwa kawai ya aje wasikar dai da ya rubuta saboda mutumin ya ci dukiyar ne kar ya gani ya kasa ci amma ka duba yadda wannan zamani ya ta yawa yi eh, ba don Allah ba idan eh, neman yardan wani don neman yaban wani don neman wani ya ce an yi don wani ya gani don wani ya yaba don wani ya kaddara Allah ka tsare mu to wannan shi ke jawo gori ka bayar ne dama don a gode maka to sai ba a gode maka ba kai in ka bada abu ba a san kai ka nemi sai an gode maka bayan Allah na kware mai Allah ya ce in suka ciyar mai suke cewa inna ma nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu muna ciyar da ku kawai yardan Allah muke nema ba ma bukatan sakamakon ku ba ma bukatan kuma ku gode mana na'am ana so kai da aka yi maka alkhairi kai godiya ana so kai kai godiya amma kai godiya ba baka kyauta ba amma kai kuma wanda ka bayar da abun karka so sai an maka godiya har ma in ba maka baka ce daga bashi abun nan kawai sai karba kamar nan ubansa ne ko ba kake faɗa ba daga bashi kawai ba wani godiya ba wani kaza kamar nan ubansa dan Allah yan uwa mu yi abu don Allah sa'annan kuma kar mu dinga yin gori lokaci kaza ni na maka kaza lokaci kaza ni na maka kaza lokaci kaza ni na maka kaza Allah ka tsare mu daga asara saboda haka aya ta gaban ma da zamu karanta yanzu duk akan gorin ne da kuma riyan Allah ta'ala ka tsare mu wani misali Allah ya bayar a wannan aya da alaran ma zai karanta yanzu ku saurara da kyau za ku ji misalin da Allah maɗaukaki ya bayar a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم الله ما دوككي يتي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إقصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله يأتي أيود أحدكم حين da ahadukum shin yanzu ɗayanku yana so an wato wata gona ta kasance gare shi ya zamanto yana da wata gona min na na dabino wa anabin da inabi tajirimin ta hati hal anhar wanda koramo na gudana a ƙarƙashinta lahu fiha min kulli thamarat yana da a cikin wannan gonan na daga dukkan wani nau'in 'ya'yan itatuwa wa al kibaru kuma sai ya zama na girma ya kama shi wa lahu dhurriyyatun du'afa'u yana da kuma zurriya masu rauni fa asabaha isarun fihi narun sai wata iska mai ƙarfi wadda take juyawa take yin sama wanda a cikinta akwai wuta wato iskar ta ta kan gonan nasa fa taraqat sai zama na gonan ta kone kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun ko ko inna za ku yi tunani idan aka ce ya waddu alwadu din nan shine wato san abu da kuma burinsa Allah yana ba da misali ga mutumin da ke yin riya wajen ayyukansa ga mutumin da yake yin gori bayan ya yi aikin alkhairi Allah sai ya ba da misalinsa da mutumin da ke da gona wanda gonan akwai dabinai a ciki kaga dabino iya daga cikin mafifitan ababanci kaga dabino abinci ne na farko sa'annan ɗan itacen marmari ne sa'annan abu ne mai zaƙi hakanan shi ma inabi abinci ne ɗan itacen marmari ne sa'annan kuma shi ma abu ne mai zaƙi wanda a cikin wannan gonar wato akwai korama na ruwa wanda ruwa na shayar da wannan gonar tasa ba tare da an sha wahala wajen shayar da ita ba sa'annan dukkan wani abin da ka sani na 'ya'yan itace akwai a wannan gonar tasa sa'annan sai da mana ya kai wani munzili na girma ya kai manzalin girma gashi kuma yana da zuriya mai rauni ko ƴaƴa ƙanana wanda wa'annan ƴaƴan ba za su iya aikin gonan ba ba za su iya taimaka masa ba ba za su iya taimaka wa kansu ba da shi da ƴaƴansa ko da shi da zuriyan nasa masu raunin gaba ɗayansu a jikin wannan gonan suke ci shi zuriyar tasa ba su kai manzilin da za su iya taimakonsa ba ba su kai lokacin da za su iya cire mai kitse a wuta ba ƙarshen lamarin ma ƴaƴan nasa ko kuma zuriyar nasa masu rauni din wanda yawa malamai sukan ce ƴaƴansa ƙanana da ba za su iya noma ba ba za su iya shuka ba ba za su iya tattalin wani abu na dukiya da za su iya taimakon baban ba baban shi karan kansa nauyinsu a ƙarƙashinsu yake shi ke ciyar da su shi ke shayar da su shi ke tufatar da su komai da komai ɗinsu a ƙarƙashinsa yake kaga dai aire so gonan nan da yawa ko zai kula da ita sosai saboda komai da komai ɗinsa a nan gonar yake da shi da ‘ya'yansa sa'an nan sai ya zamana a lokacin ya tsufa ta yadda ba zai iya sake yin noma ba ba zai iya sake yin shuka ba ba zai sake iya yin wani aiki na gona ba da wannan gonar aka dogara wannan gonar ita ce cinsa ita ce shansa ita ce tufafinsa ita ce dukkan hidimominsa Sa'an nan wannan gonar ita ce cin 'ya'yansa ita ce tufafinsu ita ce dukkan hidimominsu kaga shi a lokacin yana da rauni ba zai iya yin wani aiki na daban na wata gona daban ba sa'annan su wayannan ƴaƴa nasa ƙanana ba za su iya yin wani aiki na gona ba balle a ce za su iya taimaka masa ba za ma su iya yin wani aikin daban wanda ba na gonan ba balle su taimaka masa ana cikin wannan kawai sai wata iska guguwa mai tsanani ta bala'i ta zo wanda a cikin wannan guguwar akwai wuta guguwar ta kada ta kona gonar tasa gaba daya ya zama na ganyen wato ganyen bishiyoyin gonar ma sun faffaɗi a ƙasa sun fita daga jikin itatuwan ya zama na gona dai ta kama da gobara ta ƙone babu wani amfani a cikinta gashi gona ta ƙone gashi ba shi da ƙarfin noma wata gashi gona ta kone gashi ba shi da yaran da za su noma masa wata gashi gona ta kone gashi ba shi da zurriyar da za su iya yin wani aikin da za su taimaka masa ba za su iya taimaka masa ba ba za su iya taimaka wa kansu ba to dan Allah wannan ya ga bakin ciki ko bai ga bakin ciki ba zai yi nadama ko ba zai yi nadama ba inda bakin ciki na iya kashe mutum bakin cikin irin wannan abin zai iya kashe baban ko ba zai iya kashe shi ba zai iya kashe shi to wai ana buga maka misali ne da mutumin da yake yin aiki ba don Allah ba ana buga maka misali da mutumin da yake aiki ba don Allah ba wanda yake zuwa daga baya don gori ranan tashin alkiyama zai zo lokacin da yake tsananin bukatan aikin da ya yi sai ya samu babu aikin kamar wannan gonan kaga sai da ya girma da tsananin bukata a kanta haka ne saboda ba zai iya noma wuta ba ba zai iya wani aiki ba ‘ya'yansa ba za su iya nomawa ba ‘ya'yansa ba za su iya wani aiki wani aiki da za su taimaka masa ba kaga sai lokacin da yake da tsananin bukatan gonar sai ya rasa ta to haka nan wai wanda ya aiki na riya wanda ya yi aiki ya yi gori ranan tashin alkiyama idan aka zo sai ya samu aikinsa gaba ɗaya ya yi asaran aikin wa qadimna ila ma amilu min amalin Allahu haba'an mansura Allah ce muka gabata ga abin da suka aikata na aiki aikin da suka gabatar wanda suka yi ba don Allah ba sai muka sanya aikin ya zama to haba'an mansura kura abun shekarwa ba a considering da shi to kaga a wannan lokacin zai yi bakin ciki hankalinsa zai tashi amma a lokacin ba zai sake iya yin wani aiki ba kuna gane misalin kuwa ba zai iya yin wani aikin ba a lahira wanda zai sake samun lada kamar yadda wannan mutumi wadda girma ta same shi ba zai iya aikin gona ba ba zai iya wani aikin da zai tattala wa kansa abinci ba ba shi kuma da wata zuriya da za ta iya masa ‘ya'yansa ba su kai munzalin su yi masa ba shi ma ba zai iya yi ba to kamar yadda ya kasa sake iya yin noma da sake yin shuka hakanan shi ma wadda ya aiki na riya ya tafi lahira ba zai iya shi ma ya yi wani aiki da zai mora a gaban Allah ba an fahimta yan uwa? ba zai iya yin wani aiki a lahira wadda zai ci moriyansa a gaban Allah ba ta riga ta faru ta kare ya yi aiki saboda riya ya zo ya yi gori saboda haka ya yi asara A kan wannan ayan ma imam al-bukhari ya ruwaito hadisi daga abdullahi bin abbasin Allah ya ƙara masa yarda suka ce wato umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yarda wata rana ya faɗa wa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fi man tarauna hadhihi al-aya nazalat fi man tarauna hadhihi al-ayatu nazalat kuna ganin wannan ayar akan wata sauka Umar bai ke tambayar sahabbai ganin wannan ayar akan wa ta sauka buɗan bakin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce Allahu a'lam Allah shi ya barauka sani nan take fagadi ba Umar sai Umar ya fushi Faɓala sai ya ce qulu na alamu aw la na alamu abin nake zo kai ku faɗa mun ku mun sani ko ba ku ce mun sani ko ba mu sani ba فقال ابن abbas sai abdullahi dan abbas Allah ƙara masa yarda ya ce ni a cikin raina a cikin na akwai wani abu na abin da ya shafi bayanin ayan abin da nake tunani game da ita ya kai shugaban muminai akwai wani abu daga gare ta a cikin raina ƙara umar sai umar Allah ya kara masa yarda ya ce to ya kai dan uwana ka faɗi abin da ke ran naka game da kar karka walakanta kanka sai abdullahi bin abbas allah ya kara musu yarda ya ce an buga misali ne na wani aiki sai umar allah ya kara masa yarda ya sake tambayansa ya ce masa wani aiki sai abdullahi bin abbas ya ce allah ya buga misali ne game da mutum mawadaci da zai aikata aiki na da'a wa allah sa'an nan daga baya Allah ya aiko shaidan gare shi bi ma'ana shaidan ya zo ya rinjaye shi sai ya koma kuma aiki na saɓon Allah har ya nusar da waɗannan ayyukan alkhairi da ya yi daga cikin saɓon Allah ya? daga cikin saɓon Allah babu gori akwai gori kaga gori ma saɓon Allah ne riya ma menene saɓon Allah ne babban laifi ne amma wato wato wato karamar shirka ce wanda an saka ta a cikin jerin gwanan manyan laifuka amma duk cikin manyan laifuka da ka sani babu laifin da ya kai riya zina bai kai riya ba caca bai kai riya ba giba bai kai riya ba duk wani aiki da ka sani babba bai kai riya ba saboda shiriya shirka ne wato shirka ce karama wanda idan aka tura gaba za ta iya zamantowa ma babban shirka din to kaga wannan ayan razanarwa ne tsoratarwa ne jan kunne ne gargadi ne ga maryata masu yin aiki don a gani ko don aji ko bayan sun yi aiki su zo su lalata aikinsu ta hanyar gori wanda dama aikin tun asali ba don Allah suka yi ba shi yasa ma ya zama da sun lalata aikin da ƙarshe to Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga lalata ayyukanmu Allah ka sa duk aikin da za mu yi mu yi wato mu tsakani da Allah ba dan wani Allah ba ba dan wani ya gani ba ba dan wani ya yaba ba ba dan wani ya karrama ko ya kimanta ba Allah ya ce kazalika kamar haka ne yubayyinu Allah lakumul ayat Allah ke bayyana muku ayoyi dalla dalla la'allakum tatafakkarun ko ko din nan za ku zamanto masu tunani ko ma ku dinga yin aiki nagari ku daina gori ku daina yin aiki don a gani ku daina yin abu don aji ku daina yin abu don a yaba ku daina yin abu don a kamba ma kawai ku dawo ku yi don Allah Allah ka azarta mu da yin aiki saboda kai gaba sai Allah ya ce ya أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله مدعوك تنسركي يتي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi a walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu anna Allah Allah ya sake kira yace Allah ya kira mu'mini yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani an fi min tsaki ma kasabtum ku ciyar daga tsarkakan ababai da kuka tattala wato ku ciyar daga dukiya na halal dukiya wadda yake ba dukiyar haramun ba ku ciyar daga wannan dukiyar ku taimaka wa addinin Allah ku taimaka wa bayin Allah ku ciyar da wa'anda suka kamata a ciyar da su Allah ya ce ku ciyar daga tsarkakan abin da kuka tattala wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga abin da muka fitar muku da shi daga ƙasa na arziki wala tayammamu khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhirih kare da mana in kun tahi ciyarwan ya zabanto kuna zabo abin da ba mai kyau ba shi kuke ciyarwa idan fi sabilillahi aka zo nema a masallaci fi sabilillah fi sabilillah fi sabilillah fi sabilillah in ka tashi bayarwa sai ka ɗauko rubabbiyar naira hamsin wadda ta riga ta gama yayi ta ragargaje ka bayar da ita wanda inda kai za a zo a baka kyautan irin wannan naira hamsin din, ko za ka karɓa sai ka ɓata rai sai ka yi fuska kafin ka karɓa ta wannan walakanci ne in zai bani kyauta ba zai bani yar dama dama ba sai nemo ta Eh, naira hamsin wani ta riga ta dukunkune ta lalace ya bani idan ma ka karɓa to ba da daɗin rai ka karɓa ba ka karɓa dai kana mita amma sai da malakai in za ka ba Allah irin wannan za ka ba shi ka ce ta ita sadaka ce tunda ta sadaka ce ko ba mai kyawo ba ne ba matsala wa ya faɗa maka ko kuma ka ciro ɗan kaɗan ka ce gashi ɗan kaɗan ai na annabi ne sadaka ba ta yawa ba ta kaɗan wa ya ce maka sadaka ba ta yawa ba ta kaɗan ba ta yawa amma tana kaɗan fulani na ba ta yawa amma tana me tana kaɗan kai don Allah in tambaye ka kai yanzu a kai sai wani mawadaci ya ganka sai ya ce wane ya ci kace na'am ce wallahi na kai kwana kusan sati ɗaya na ta neman ka ina ta neman ka wallahi ina ka shiga ne haka ce a ranka shi me ya faru ne a wallahi wani alheri ne nake sayin maka wani alheri ne na ajiye maka tuntun ina ta neman ka zan baka ban ganka ba ina ka shiga ne haka sai ya kira ka sai kuka dan kebance gefe kuka shiga wani guri sai ya ciro naira 20 ya baka sai ya ciro naira 20 ya baka dala me zaka ce me zaka ce kare na kenan ko to kai ka bashi dukiyar ok kai da ba kai ka bashi dukiyar ba amma ka kare na amma kai Allah da ya baka dukiyar kuma shine ba zai rena ba kai ba kai ka bashi dukiyar ba Allah ne ya bashi ya san maka amma ka rena to ya kuma ga shi Allah da shi ya baka sai ka dan binci naira hamsin ka bashi ba wadda ma ba mai kyau ba lalatacciya ta wargaje ta ɓaci ba za ma a karɓe ta ba ba za ma a yi amfani da ita ba ita za ka ɗauka ka ba Allah Allah ce in kai wannan sadakar Allah ba zai karɓa ba ko kuma zakka ka zo bayarwa in ka zo zakka za ka bayar sai ka nemo misali dabbobi za ka bayar sai ka nemo ta kyamushashiyar saniya ko ɗan bijimi ka bayar da shi alhali kana da masu kyawu lafiyayyu sai ka ɗauko mara lafiya ka bayar ko kuma kayan abinci ne za ka bayar saboda zakkan ta zama ba ba yadda ka iya da kana ganin ma ba za ka iya bayarwa ba amma yanzu ka mika wuya za ka bayar sai ka nemo wanda ya ruba wanda ya lalace sai ka ce to shine ka cire zakka Allah ba zai karba ba saboda haka Allah ya ce kar ku nufi menene wato mummuna daga cikin dukiya din ya zamanto mummuna shi da ku ce za ku bayar sadaka ke za ku taimaka wa addinin Allah da shi kar ku yi haka saboda aksari abin da yasa suke yin hakan ma da karfi da karfi suke bayarwa ba sa so su bayar wato irin haka ma da sun sallama za su bayar kenan hatta masu bayar da zakka haka suke yi musamman talaka ya kama hanya ya je gidansu ya je yana bukata ran kashe dai dan Allah tunda ya halatta mu ce tambayi zakka ko ya halatta mutum ya mai ya roka ranka shi dare dan Allah a taimaka mini kila kila yayi noma a taimaka mini a dan bani dan wani abinci eh, in an an fita zakka dan Allah ranka shi dare ina bukata to ko da zai bayar din ma a zakkan sai ya turɓune fuska ya ɓata rai ya yi maganan banza kafin ya ciro mara kyau ma ya bayar shi yasa Allah ya ambaci wasu sassa guda uku a jikin dan adam Allah ya ce ranar tashin alkiyama za a yi musu lalas za a yi musu zanen wuta kamar yadda Allah ya faɗa a suratul tauba walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allah ya ambaci sassa guda uku a jikin ɗan adam wa'annan sassa akwai goshi akwai gefe akwai baya Allah ya ce ran tashin alkiyama duk wanda ya hana hakkin Allah a cikin dukiyarsa musamman hakki wanda yake na wajibi to za a yi mai za a maida mai wannan abin da ya hana din wuta a dinga masa lalas da ita a goshinsa da gyakwansa da bayansa sai malamai suka ce to menene dalilin da ya sa aka keɓan wato aka keɓanci waɗannan sassa guda uku da ambato shin iya waɗannan gaɓoɓin kawai wuta zai shafa ko kuma zai shafi dukkan jikin ne abunda da dai suke gani wato wutan zai shafi dukkan jikin amma wa'annan gaɓoɓi uku su za su fi shan azaba a wato a sassan jiki ɗin shi mai dalili saboda wa'annan sassa guda uku su ne suke yin tarayya wajen hana hakkin Allah wajen hana hakkin bayan Allah idan talaka ya tashi ya tafi gidan mawadaci mai hali ita dan Allah alhaji da aka in aka zaka zakka ina bukata an ba ni labari bana kai noma ko na kai noma sosai kayi hatsi masara shinkafa dawa kaza kaza ina bukata to da farko wai saboda baya son ma a ce ya bayar sai ya ne fuska na'am sai ya ne fuska kaga goshi na ina na fuska in ya turba ne goshi ya turba ne fuska daga nan sai ya fara maganganu sai ya fara surutai ya fara fada kai dan Allah kai wani irin matsiyaci ne tun da sanyin safiya ko lokaci kaza yanzu gashi ina kwance ina bacci ka ka sa annaga ne eh, dan iska kawai kaza kaza kaza kaza idan ya gama fadan sa kaga fuska ya fara turbuna turbuni ya fara turbunawa ko to daga nan kuma yana turbuna fuskan nan yana surutu sai ya fara juyawa zai je ina zai tafi in zai juya ina ina ke fara juyawa na'am ina ke fara juyawa gefe mana gefe yake fara juyawa in ya juya gefen daga juya gefen sai ina ya biyo sai baya ya biyo kun gane fuska shi ya fara turbunewa har ya faɗi kuma shi mai wannan fuska ɗin ya faɗi abin da ya so ya faɗa ya yi mitar da ya so ya yi daga nan kuma sai ya fara juyawa da ya fara juya da gefe daga nan kuma sai me sai ya juya baya gaba daya shi yasa aka ambaci wa'annan sansanoni wato sassa guda uku a cikin dan adam so da yawa suka yi tarayya wajen hana me wajen hana hakkin Allah to in ma zai bayar din in ma zai bayar din bayan ne fuskar da magana mara kyau sai ya je ya nemi mara kyau ya bayar to in zaka bayar ka bayar da nagari lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu lada ba ba za ku samu sakamako a gurin Allah ba sai kun ciyar da abin da kuke so ba abin da kai kwata kwata dama ya riga ya ya isfiya shine zaka bayar kar ka yi da irin wannan Allah ya ce walastum bi akhidhihi illa an tugmidu fihi wannan mummunan da za ku ciyar din ku kai kanku inda za a baku ba za ku karbe shi ba sai kun rufe ido sai kun daure ne ku karba kukan kuma karba ne ba tare da kun ji daɗi ba wa alamu anna Allah ghaniyyun hamid kuma ku sani cewa lalle Allah mawadaci ne kuma Allah mai godiya ne yan kunciyar naku ne dan ba ku ciyar ba Allah shi kan dama mawadaci ne ko ku ciyar ko kar ku ciyar oho ɗan kunciyar ba za ku ƙara masa ba in kun hana ba za ku rage masa ba shine Allah ya ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi Allah ya ce fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma an nafsihi wallahu al-ghani wa fuqara wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ce ha antum haula'i ga kunan ku wa'annan ga ku ku wa'annan To auna da litunfiqu fi sabilillah ana kiran ku kuciyar ciyar cikin hanyar Allah amma sai dai kash ku man yabkhal a cikin ku akwai da ke ruwa. Allah ya ce wa yaba yabkhal duk wanda ya yi ruwan nan fa inna ma yabkhalu an nafsihi ina wa kansa rowa ne wallahu al bari ka ji da kyau wallahu al kaga ya daidai da me wallahu wa alamu anna Allah ganiyun hamid kaga can Allah ya ce shi mawadaci ne Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku ne talakawa ku ne fakirai ku ne yake bukata gurin Allah Allah na bukata wani abu gurin ku ɗan kun ciyar kun wa kanku ne in kun hana kun hana kanku ne ɗan kun taimaka kun taimaka wa kanku ne in kun hana kun hana kanku ne ba Allah hukawa ba shi Allah mawadaci ne in dai har ka ciyar din Allah zai gode maka in ka ciyar din Allah zai gode maka Allah kuma zai baka lada akan abin da ka ciyar in ka hana kuma shikenan dan uwa kar mu yadda mu zamanto marwata mu ciyar da dukiyanmu na farko mu zama muna da ikhlasi dan Allah za mu ciyar don wani aiki da za mu yi ma ya zamanto don Allah za mu yi sa'an nan bayan mun yi ikhlasi ya zama na abin da za mu ciyar ɗin mu ciyar da mai kyau ba mara kyawu ba ko ke mace ce a cikin gida za ki bayar da kyautan abinci ki bayar da shi da kyawunsa kar sai ya lalace ya yi tsami ki ce ga kyauta Allah baya son irin wannan kyautan ki bayar da mai kyau tunda ke ma inda za a baki abinci mai tsami wanda ya lalace ai ba za ki ji daɗi ba to abinda kai ma ka san wato abinda ka san in aka maka ba za ka ji daɗi ba to kai ma kawa wani yadda baka so a maka haka wancan shi ma ya so a masa yadda yake so a kyautata maka haka nan wannan ma yake so a kyautata masa to saboda haka in za mu ciyar mu ciyar da mai kyau in za mu bayar mu bayar da mai kyau in za mu taimaka mu taimaka da mai kyau duk wanda ya taimaka Allah zai taimake shi duk wanda ya hana shi ma Allah zai hana shi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimakawa addinin Allah kuma Allah zai taimaka muku kuma zai tabbatar da me daga ku. in kun hana kuma shikenan ya rige ku babu masu wasa da dama kaman da yawa daga cikin mawadata wanda Allah ya baka dama ka more a nan ka more a can a nan ka hau babbar mota ka shiga babbar gida ga AC ga fanka ga gurin kwanciya mai kyau ga kaza ga abinci iri kaza ga abin sha iri kaza ga abubuwa daban-daban na nau'o'in jin daɗin rayuwar duniya na'am